بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mana gode ma Allah ta'ala da ya nuna mana wannan safiya ta asabar mai tarin albarka safiyar take ita ce ta shida ga watan rabi'ul awwal a wannan shekara ta 1431 wacce ta daidai da goma sha tara ko ashirin ma ga watan biyu a shekara ta 2010 miladiya a ci gaba da karatu wannan littafi mai albarka muwadda na imam malik ibn anas imamu darul hijira imamul a'imma wanda yake muna cikin kitabun nikah wannan ma ne darasinmu na biyu a cikin wannan kitabun nikah din wanda yake a karatun da ya gabata mun yi magana akan babi guda biyu babi na farko babu ma ja'a fi khitbatin nikah babin da ya mana bayanin yadda ake neman aure maki Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce kada ɗayanku ya kuskura ya nemi aure a kan neman auren ɗan uwan shi imam malik ibn anas rahimahullah ya ce abin da ake nufi a wannan hadisin kada ya zama na bayan mutum shi da wacce zai aura sun yi tarakuni mana sun daidaita ta gamsu da shi ya gamsu da ita zai aure ta sannan kawai mutum ya ketare katanga ya je ya ce shi ma yana neman auren a yi auren yanzu yanzu ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya hana wannan abin da nake da nufi da yanzu yanzu yana nufin koda a yanzu ne aka ce za a yi daga baya halatta irin wannan muka karanta hadisi na biyu na neman izini ana neman izinin wacce za a aurar uba yana neman izinin eshi izinin ya kasu kashi biyu idan ba zaura ce take da karfi akan aurenta idan budurwa ce karfinta bai kai irin na bazawara ba amma kowanne ana neman mashi ana neman izinin shi ana neman yarda shi domin auren so ake ya zama dindindin har zuwa gidan aljanna ba auren da ake so a yi shi wata uku wata hudu an rabu an abin nan ba kuma mutum ba shi iyaye ba su za su zauna da abin nan miji yarsu ba ko yawa ita kuma ya za ta biyayya ga mahaifanta a tare dai a gudu tare a tsere tare a yau za mu tashi babi na uku ƙwala rahimahullahu azza wa jal babu ma ja'a fi sadaƙi wal hiba babu ma ja'a fi sadaƙi wal hiba menene as-sadaq mhm, kun yi shiru na'am ma'ana babun da zai mana bayani akan sadaki ana cewa as-sadaq ana cewa as-sidaq bi fatahi sad wa bi kasriha ya na ku yace nam eh ba mai kasara kenan ko akwai nashi wanda yake da kasara eh nam babu ma ja fi sadaqi wal hiba an an ce al hiba ita ce mai kenan kai mashi kenan yawwa in an ce alhiba shine kayan aure shin akwai shi ko babu eh eh ka hada akwato ba uban ya ce sai ka hada akwato sharaɗi ne sai ka hada akwato ba zai auren maka ita ba sai ka biya mata kuɗin umara kun gano wannan ba zai auren makare ta ba sai ka so mata faradu irin sabon motar nan da take da fitulu a gaba haka eh ba zai auren maka da ita ba sai ka yi mata kaza ka yi mata kaza wannan shari'i ne bayan sadakin bayan ka ba da sadakin kuma ya ce sai ka yi kaza an yi la'akari da wannan sai ya zama wannan bayanin da muke ya nuna mana sadaki hukuncin shi daban alhiba hukuncin shi daban sai ya haɗu da sharaɗi an gane wannan da kyau قال عبيد الله ابن يحيى الليثي رحمه الله عز وجل حدثني يحيى عن مالك عن ابي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا فقام رجل رضي الله عنه فقال يا رسول الله زوجني ها إن لم تكن لك بها حاجة فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل عندك من شيء تصدقها إياه تصدقها إياه فقال ما عندي إلا إزاري هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس شيئا فالتمس شيئا فقال ما أجد شيئا قال التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل معك من القرآن شيء فقال نعم معي suratu kaza wa suratu kaza li suwarin samaha فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أنكحتكها بما معك من القرآن أي شيء كنا أي أي ما حدث القرآن كنا أولئك أهل الله وصفوة الملا والبر والإحسان والصبر والتقى حولهم بها جاء القرآن فصلا وأنا حديثي عن شام مروري أكن سوسي سوسي ubaidullah ibn yahya al-laifi wanda yake rawi ne na muwadda rawi ne da irwayar muwadda a wurin baban shi yahya ibn yahya al-laifi yake cewa haddasani yahya an malik yake cewa babana yahya ibn yahya al-laifi ya karantar da ni wannan hadisi daga malik an abi hazim daga malamin malik shine abu hazim bin dinar an sahal bin sa'adin sa'idi daga sahal dan sa'ad as-sa'idi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake ce lalle ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ja'at humra'atu fa qalat wata mace ta zo wurin shi fa sai wannan mata ta ce ya rasulullah ta ce ya ma'aikin Allah inni qad wahabtu nafsi lak ta ce ya ma'aikin Allah na ba da kyautar kaina gare ka haka wannan mata ta ce aiko ya cancanta ta haka ko ba kai ke ba gida na annabta gida na manzanci dole zama da ta fifita gidan annabta ta fifita gida na manzanci akan kowanne irin gida gidan da babu irin shi a duniya ba kuma za a irin shi a duniya ba gida irin na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta ce ya rasulallah na ba da kyautar kaina gare ka ba magana sadaki ba magana a ɗaura aure ba magana a ce sadaki naira kaza naira kaza duk abin ba wannan ne ba kawai kyauta ta bayar radiyallahu anha mun gano wannan kamar ba ku taɓa kallon yadda ake kunna fanka ba faƙamat ƙiyaman tsawila sai wannan mace ta tsaya a tsaye ta yi dogo tsayuwa ta tsaya ta daɗe a tsaye tana jiran mai kenan tana jiran amsa ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi shiru shi kuma bai ce komai ba ana cikin wannan hali daman zuwan da wannan mata ta yi ta zo ne a masallaci cikin masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi tunda dama nan ne babban majalisa na sallar inda yake karantarwa kun gano wannan da kyau cikin masallaci da ke garin Madina yana karantarwa sai wannan baiwa Allah ta zo da ta tsaya a tsaye ce shiru ita ba ta ji an ce ya ce to ba ba ta ji ya ce a'a ba sai a cikin sahabban da suke tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya faƙama rajulun sai wani mutum ya miki faƙala ya rasulullah sai wani mutum ya ce ya ma'aikin Allah zawwajini ha auren mun da ita illam takun laka biha haja idan baka bukata ya ma'aikin Allah auren mun da ita ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da yake mutum ne wa innaka la'ala khuluqin azim bai ce mata ufan ba ya zai ci ya ce a'a abin yana da ƙarfi a gare shi kuma wannan mace ce fa namiji a rana ɗaya sai ce da 'yan mata dubu na kowace ina son ki kowace ina son ki amma mace mawuyaci ta a rana guda ta ce da samari goma ina son ka akwai kunya akwai kaza akwai kaza akwai kaza amma matan nan ta iya cewa ya rasulullah na kyautar da kaina gare ka mun gane wannan ko wanda wani irin matsayi ne wanda yake matsayi ne subhanallah alazim to da wannan bawan Allah ya ga dadewar sai ce ya rasulullah ka auren mun da ita idan baka bukatar aurenta mun gane wannan da kyau ko baya so ya sanya matar cikin wani hali baya so ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cikin wani hali ya ce ya rasulullah a wurin da ita kun gano wannan nam yanzu inda manzan Allah sallallahu alaihi ya ce to ya ke nan eh yi ko bai ba to wannan zai iya wakana zuwa ga wani kenan bayan manzan Allah sallallahu alaihi sallam ba zai yi ba shi ne Allah ta'ala yake cewa wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada an-nabiy an yastankiha khalis talaka min dunil mu'mini wa mar'atan mu'minatan haka nan da mace wacce take mummuna in wahabat nafsaha lin nabi idan ta bayar da kyautar kanta ga annabi ta ce na ba da kyautar kaina ga annabi ka san annabi dan gatan Allah ne sai Allah ya ce in aradan nabiyu in annabi yana so ba wai kawai dan mace ta ce ta ba da kyanta ba shi kenan wahayi ya sauka annabi dole ya aura ce a'a in aradin nabiyu an yastankiha in annabin yana so ya aure ta khalis tallaka min dunil mu'minin wannan kai kadai tallin tanne banda sauran mu'mini su kan waɗannan kada alimna ma faratuna alaihim mun sa abin da muka dora musu yi sun ba da sadaki amma kai kan ba sai ka ba da sadaki ba in dai mace ta ce ta auren abin nan ta ba da kyautar kanta gare ka sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mun gano wannan da kyau sai zamana a wannan wannan matsayi ne na annabta babu wani wanda ke da wannan matsayin sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan kenan matsayi na biyu shine babu wanda ya isa ya auri matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan shi kun gano wannan babu wanda ke da wannan matsayin sai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam duk wani malami da zai mutu a ce kai ai matan malam ce ba a aurenta to wanzu sun ba malam girma nawa kenan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun gano wannan da kyau ka waɗannan matsayi na manzon Allah ne kadai haka Allah ta'ala ya faɗa a cikin surar wa ma kana lakum ne wa an tu'zu rasulullahi wa la an tankihu azwajahu min ba'dihi abada inna zalika kana inda Allah azima abu ne mai girman gaske a wurin Allah ta'ala a ce kun auri matan annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yi ba Allah ya haramta gano wannan haka nan duk malantarka duk abin nan naka baka isa wata mace ta wata ce ya malana ba da kyautar kaina zuwa gare ka ba a ina ko sadaki ko bulala ko yurjamu kun gane maganar yawa wannan khalis tallaka min dunil mu'minina kai kadai ne kake da wannan ya rasulullah man da sauran mu'mini ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gari ya tsaya tsan bai ce kofan ba sai wannan mata sai wannan bawan Allah ya miki ya ce ya rasulullah zawajini ha a wurin mun da ita in baka da bukata ya ma'aikin Allah wannan bawan Allah yanzu ya nemi aure wurin wa kenan wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai nemi aure wurin eh yawwa mm, mm, wurin babanta ne ai manzo Allah shi mawaliyinta ne domin sultan ne kun gane wannan ko kuma dama an ba kuma ta ba karatu mu da ya gabata mun yi wannan magana don ko imam malik ibn anas ya kawo wannan maganar فقال رسول sallallahu alaihi الله عليه wa sallama sai سيما يكن tsira da amincin Allah الله tabbata a gare shi ya ce yanzu wannan ya nuna kenan ya halatta a ta'arid ko al'ardu mace ta gabatar da kanta ya halatta ko bai halatta ba kai tsaye haka mutala ko kuma muƙayyad eh, eh za ka iya kafa wannan hujja da wannan hadisi ka zo ka bude shafi guda a intanet ko a menene kana ta bayani ya halatta mace ita ma ta gabatar da kanta ga wanda take so ai sahabban manzon Allah sun yi ba za a ce maka ya halatta kai tsaye ba ba zai yi ba domin me domin wancan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne gaba da bayan shi alheri ne awa 24 din ciccip alheri ne sirrin shi da batinin shi alheri ne sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kun gano wannan da ke ko saboda ba za a iya sakin kofa a buɗe a ce kawai mace ya zama na za ta iya gabatar da kanta ga duk wanda take so ba kun fahimci wannan da kyau wannan wani abu ne sai matsayi shi zai iya bada wannan abinda nake nufi da matsayi lokaci shi zai iya bada wannan idan ya zama na je dawo da da iyayenta suna iya kokarin su zaba mata miji na gari to me amfanin a ce ta ji ta ta yi arudun ɗin kanta zuwa ga wani kun gano wannan da kyau sannan idan ya kama din. wa irin waɗannan al'amura da in ta samu malami ta samu wani za a iya ba ta shawarar yadda za ta yi amma ba mafito haka irin yadda aka wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a ce kuma kowa za a iya mai haka ba kun gano wannan ɗaya kenan abu na biyu uba zai iya yi ga eshi daman galibi waɗannan ana yin su ne inda aka san akwai addini amma daman dai mutum don yana da kuɗi ne ko yana da wani matsayi daman ya san da matsayin shi ka kai mai waɗaka in ya gama biyan buƙatun shi kawai na mata saki ta gaba kun gano wannan ko kuma idan abin hannun ya ƙare shi kenan kaga kowace ta kama hanyar gidansu wannan ai faɗi babu wata fargaba don babu mai cewa ƙarya kake kowa haka yake ai sai ga da zaran mutum ya yi aure yana da abu hannu aka yi aure sai ga lokacin da abu hannun ya ƙare kuma matan da aka yi a wannan lokaci kuma mawuyaci ka samu suna nan ita asalin wacce ake auren babu sai daga baya akwai ɗin ta zo sai ga su ɗin ne dai suke tare wannan jirba ce ta lokaci kun fahimci wannan da kyau ko ya halatta uba shi ma ya ardun din yashi ya halatta ya gabatar da yashi ga mutumin kware da sifofi dai da bayani waɗanda suke ingantattu a nan sai shi wanda aka wa ya sani cewar ko dai yi shiru abinda muke nufi da yi shiru idan ba zai aura ba sai ya gumda bakin shi an gane wannan kada ya zo ya zama wata santara market ya je santarwa ma ke tsaya ya ce ai shi da wani da wani ma ya kawo mai auren ya shi waye waye waye wannan ba ɗabi'a ce ta musulmi ba ba ɗabi'a ce ta mutanen kwarai ba kun gane wannan da kyau duk mutumin da ya zaɓe ka a cikin al'umma ya fahimci hankalinka da addininka da rayuwarka ya ce yana so ka auri shi karfa kamanta a iya wannan babi yana cikin dimbin wanda yi magata ko ba ka yake ba akwai waɗanda ike in dai dan ta waɗansu abubuwan ne sun fi ka dubin bata bai je ya ce su aure shi ba sai kai ya zaɓa ya ce ka auri shi to ka akwai dumbin abubuwa kenan saboda haka kada mutum ya zama ya zo cikin abokai shi yana ganin wani shine abin nan sarkin maza sarkin samari ya zo ya dinga magana ai shi neman shi ma ake yi ai shi kaza kaza wannan bai dace ba bai dace ba irin wannan bai dace ba bai dace ba in dai za ka aura sai kai magana in ba za ka aura ba shi kenan magana ta tsaya daga kai sai waɗancan ba sai mutum ya zo kuma yana ta waɗansu al'amurra ba da inda a ce haka ne yadda ba a gaya maka ba kai ana tsammanin kana da hankalin da ba za ka yi haka ba ne aka gaya maka faƙala rajulun فقام رجل فقال يا رسول الله زوجني ها يتي أما كي الله اورن من ديتا إن لم تكن لك بأحد ان بك بكاتا اورنتا فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سيما كي الله يتي هل عندك من شيء شن كان دان وانا ابو تصدقها إياه da za ka bata shi a matsayin sadaki domin shai na kira ce kun gane wannan sai aka ƙara mata min daman akan ƙara min idan ya zama na nafai ya gabace ta ko kuma al shine shibhun nafayi ya gabace ta kama hal min khaliqin ghairullah kaga hal ta gabace khaliqin sai a ƙara min shin akwai wani mai halitta ko ya yake ghairullah kuma bayan Allah babu litta'akir kenan hal indaka min shay shin kana da dan wani abu ko ya yake kun ji tambayar faƙal sai wannan bawan Allah ya ce ma indi illa izari haza ya ce ba ni da komai illa izari haza sai wannan mayafin nawa kadai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka ji shi a wannan hali fa duniya ba ta mai shi bai ji wani zafi a duniyar ba yana gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana samun ilimi daga matata ingantacciya garau babu wani abu gurɓatacce da ya shige ta almisbahu fi zujaja az-zujajatu ka annaha kaukabun durri yuqadu min shajaratin mubarakatin zaituna a gani saboda ka bai ji wai duniya ta mai zafi ba amma ka ga mutum yana da shaddoji kaza yana da riguna kaza yana da huluna kaza sai ce shi har yanzu kayan na hidi mai datti ya ibi waɗannan abubuwa ya tsora ma kanshi sai yasa kullum baya cikin kwanciyar hankali shi bukatar shi dai kullum wankan safe sai ya canza wankan yamma sai ya canza yasa sai ga duniya ta mai nauyi tun da hammansa kenan an gano wannan amma wannan bawan Allah da yake addini ne a gabansu. wannan ba shi ne hammin nasu ba idan ba manta ba a karatuttukan da muka yi na kamar jana'is mun yi magana wani da ya rasu idan aka rufe da mayafinsa in aka rufe saman sai kafafuwan su bayyana in aka rufe in aka ja mahaifin aka rufo ƙasa sai saman ya bayyana kana ganin inda yana da wani da ba a ɗauko wani an rufe inda ya buɗe ba haka ne ko ba ka bane ya nuna shi kenan irin su ya bari mushi hada'i suna cikin manya-manyan 'yan aljanna in gano wannan da kyau saura ka mutum ya ɗabi rayuwar nan a hankali kar ka ɗauke ta da yawa bi ta a hankali ba wasu yana cewa wai duniya in kika ɗebe ni da yawa mace ya ɗebe ta da yawa sai ta ce ƙara ta yafi haka ya ƙara duniya ta fi haka in yadda da ƙarawa sai ta ce ya ƙara ya fi ta fi haka in kuma ya rage sai ta ce rage ni ban kai haka ba in ya sake ragewa ta ce rage ni ban kai haka ba babban buri shine mutum ya sami ingantaccen rayuwa to balle mutumin da ya ce ma indi izari ghairi hada ba da wani mayafin in ba wannan ba kun gani wani dubi zai kuma ka tuna irin farar da Allah ta'ala yi yanzu za ka samu mutum yana da riga biyu ɗaya a gida ɗaya ya sa ta haka ne ko ba haka ba ne da wuya cikin mutum ashirin ka samu mutumin da yake rigar da isa su kaɗai yake da su ko ka gani eh? ko ba wannan za ka ga falala ce ubangiji Allah ta'ala yi sai mutum ya gode kuma gode da mutum zai shine ya aika ya furta da baki ya aikata da gabai i'malu ala dawuda shukura wa qalilun min ibadi shukur فقال ما عندي إلا إزاري هذا فقال رسول sallallahu alaihi wa عليه وعلى آله وسلم sai ma'aikin Allah ya ce ina taitaha iyahu idan ka ba ta wannan izar ɗin ƙwaya ɗaya tallin talla kake da shi jalasta la izara lak za ka zauna kuma baka da wani mayafi domin yanzu ya fita daga me daga mulkinka ya koma mulkinta haka ne ko baka bane zan muku tambaya ne fa mutum ne yana da baiwa ya halatta sai da ita ko bai halatta ba sai ya bayar da ita ga matar da ya aura a matsayin sadaki ya halatta sai da ita ko bai halatta ba bai halatta ba dan bata zama tashi ba Allah ta'ala ce ayi wa ma malakat aymanukum yake cewa abun nan walladina li furujihim hafizun illa ala azwajim aw ma malakat aymanuhum fa innahu ghayru malumin kun gano wannan mutum ne jincin gwaya ɗaya ike da shi ba shi da wani abun sai ya ɗauka ya bata shi sadaki to yanzu da me zai kabu kabu eh ah, ita ba ta so ta haya ba eh kun yi shiru a ita ba ta bukatar haya ta ce ita ba ta bukatar haya ba haya za ta yi ba kamar yawai ya ce ta ce ita ba ta bukatar wannan ita ba za a yi mata haya da kaya ba ne eh <laughs> ina batun kun gane surar abin tunda wannan shi zai nuna mallakata ne ai ka gano wannan da kyau ko sai kuma ya koma dai to Allah ya ba ku samu kenan ko ko Allah ka ba mu surar da ce sai eh abin da yake nuna ya san ba nashi ne ina tsaita iyahu jalasta la izara lak in ka bata za ka zo na baka da wani mayafi kuma faltamis shay'an ka je ka nemo wani abu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un faqal sai ma'aikin Allah sai mutumin ya ce ma ajuri shay'a na je ban samu komai ba ya ce ya je ya nema din ya dawo bai samu komai ba kun gano wannan da kyau wanda yake nan yanzu kana fita yanzu ka ɗauki baro za ka ga zuwa yamma nan sai ka samu wasu abubuwa ka san yanzu ubangiji Allah ta'ala ya saki abubuwa kun gano wannan da kyau ko sai dai neman aljanna a wannan zamanin da neman ta a wancan zamanin sai ga eh ko yanzu mutum ya jajirce sosai da sosai jajirce sosai da sosai za ga na fatan Allah ta'ala ya sanya mu a gidan rahama shi ba ɗaya mu ba dan aikin mu ba yace ya ji fa bai samu komai ba mun aure da wahala yake fa ka zo ka ce wani kai kawai a ma aure na sai ka nemo qal sai ma'aikin Allah ya ce iltamis walau khatama min hadid je kalalabo ko da bakin ko da zobe na bakin karfe ko da zobe ba na tagulla ba ba na azurfa ba ko dai zobe haka na bakin karfe je ka nemo koma sai ka nemo aure ne eh eh imana ai aure ne iza kake ganin an yi shiga mutum ya riƙe shi gangan hmm. wani ce zan ta fita sai ta kira mai ruwa <laughs> kamar ya ne dan kayi ne kamar bai gwagware ka ji ina falta masa falim ya jirshe ya ya jefa bai samu komai ba ina son ku fahimci waɗansu al'amura yanzu mana mataki na nawa kenan eh na ku kenan mataki na farko shine me ya ba da izar aka iya ce shi kenan yake da shi mataki na bifa ya je nemo wani abu a ah, shi ibrahim ya rike su duka ba mataki na uku ya je ya samo zobe ko da na bakin karfe ne bai samu ba kun gani wannan da ke ko a cikin waɗannan abubuwan da aka ambata akwai wanda ya kai rubu dinar izar ɗin shi ya kai rubu dinar kun gano wannan me yake da suna a hal inda ka min shai lafazin shin kana dan wani abu ya yake ya ka rubu dinar eh ba dole sai ya kai ba ya ce ina abin sai ya ce iltamis walau khatima min hadid je ka samu koda dan karamin koda zobe na bakin karfe ya kai rubu dinar kai kai فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce da wannan bawan Allah hal ma aka min alqur'ani shay shin ka haddace wani abu na alqur'ani mata ke nuna kenan na hudu yace ka haddace wani abu a qur'ani kana da wani abu a qur'ani fa na'am sai ce mai suratu kaza wa suratu kaza ya ce e ina da sura kaza da sura kaza lisuwarin sammaha da waɗansu surori da ya ambata kun gane maganar akwai ruwaya ta abu dawud daga abu hurera ce suratul bakara da wacce take binta wacce kenan ai ko kaga yana da izifino kenan wai ce goma kai hatara hatara hatara bakwai cikin ko kuwa da rabi hal ma aka min alqur'ani shay yace kana da wani abu na qur'ani da ka haddace fa qala na'am sai yace eh ma'i suratu kaza wa suratu kaza li surin sama fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma ki Allah tsira da aminta Allah tabbata a gare yace da wannan bawan Allah kada an kahtuka ha tabbas na auren maka da ita bima ma aka min alqur'ani wannan wace irin ba'un ce badaliya ko ba'un ce sababiya idan ka ce sababiya ce bi sababi ma aka min alquran ta sanadiyar abin da kake da shi na qur'ani da ka haddace ba wai qur'anin ne sadaki ba falalar ka haddace wani abu qur'ani shi yasa na auren maka da ita a matsayina na shugaba kun gane kun gane maganar sai nuna lalle akwai akwai falala ga mahaddata qur'ani ga masana qur'ani kuma yace wannan da ke ko ba ta mishi wannan kulub yake ba yake sporting ba kwallo saboda wannan ba su da wata falala asali ma cin lokacin su suke yi kun gane wannan da kyau sai ma yake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bayyana falala na masana Qur'ani kuma kamar yadda muka faɗa a karatun jiya sanin Qur'ani na farko ka iya karatun shi na biyu ka san ma'anonin shi na uku ka aiki da ma'anonin ka gano wannan idan kana karanta qur'ani baka karanta shi daidai ba wannan buri ne a gonar masara kuma baka yi aikin da ana sallan aka turo shi ba don Allah ta'ala ya turo shi ne huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi yatlu yana karanta musu ayoyin alqur'ani tsantsa su iya karatu din sai na biyu wa yu'allimuhumul kitaba sai kuma ya sanar da su ma'anonin qur'ani din a na sani ai na kawo abin na din ne kawai ya karanta musu ayoyin qur'ani ya kuma yu'allimuhumul kitab ya sanar da su abin da littafin ya kunsa kun gano wannan sannan kuma sai su aiki da abin da ke wannan shine mutumin da i wannan yana cikin su ne gaba gaba na ahlul qur'an ma'ana ba abin da zai sai abin da qur'ani ya ce yi. ka gano wannan da kyau ko wannan su ne ahalul qur'an kenan to sannan kuma ya zama mutum ya haddace to kuma mutum ya haddace qur'ani kuma yana da falala mai girman gaske ɗoriya akan waɗannan a ah, kai falala haddace qur'ani akwai falala sosai da sosai a ah, kai wannan kuma ka duba zamanin su abu jihal mana ai wannan ba da su ake yi wannan maganar ba mahaddacin qur'ani kan da Allah ta'ala zai ce ya ƙara matsayin shi ya daɗa yin sama a gidan aljanna ƙara sama saboda akwai matsayi na kowa da kowa ya yi aiki da ƙur'ani suna wannan ofis ɗin sai kuma ka ci to a cikinsu wanne ne ya haddace shi kuma sai ya daɗa yin sama ulaika fa ahlullahi wa safwatul mala ulul birri wal ihsani was sabri wat tuqa khulahum ja'a bihal qur'anu fassala wannan idan an zama na ba'u sababiyya ce nan bi sababi ma aka mana qur'an ta sanadiyar abin da ka haddace na qur'ani ta sanadiyar shi ne maka auren maka kun gane ko kuma ba'un ta zama badaliya na auren maka da ita ne badali ma aka mana alquran zaka sanar da ita wani abu na alqur'ani kun gano wannan da kyau yanzu wani shine mataki na nawa a na hudu dai kun gano wannan da kyau to amma abin mamaki sai ga ana cewa ai an ɗaura aure ma da alkur'ani. kai tsaye sai a tsallake mataki na ɗaya na biyu na uku na hudu na uku duk sai a tsallake su sai a kawo matakin ƙarshe saboda shi hada ce alamun shara da iza ja'a kun gane magana eh ai in kuma ta ba sai da ake ta turawa a samo kaza babu a samo kaza babu a samo har aka zo wannan din to shi ne lokaci guda kawai sai a ce da mutum ka haddace qur'ani eh je kan auren maka da ita eh a kuma kun ce a'a mun bayyance wannan da kyau ko shi kenan kuma mutum ya haddace qur'ani sai zai ce ni fa na haddace qur'ani kuma aure eh a ba zai ba wannan magana ta biyu ba badaliya ita ce magana da malamai suka fi ba ta ƙarfi sosai da sosai ma'ana za ka je karantar da ita na wani abu na alkur'ani shi za ka je karantar da ita wani abu na alkur'ani a ruwayar abu dauda ya ce ka je karantar da ita ayoyi ashirin mun gane wannan da kyau ko to yanzu idan ya karantar da ita ayoyi ashirin menene sadakin ƙodogo kenan da iyi kun gane maganar ƙodagon da iyi na koyar da ita zaman da iyi na koyar da ita shine sadakin nashi sai nuna mana kenan ya halatta a yi sadaki da aikin ƙodago ba ka da kuɗi ba ka da komai gashi kana so sai ce to ina da wata gonar masara za ka nome min ita ko kuma za ka yi min aikin ban ruwa na tsawon shekara takwas eh mana eh? eh eh eh ka ce menene ana yi ko eh a ah, ba sai ka kira kowaye ba ana yi mana kun gane malamai abin da ake magana a matsayin na ɗalibi ya halatta ko bai halatta ba shine ake magana ya halatta kai ne kake jin ba za ka yi ba dan kana da abin da za ka bayar ka gane ko in noman nan ne kana da yan ƙwargo da aka je ka ɗauka ita ce fa tal kai kake gani in dai ba ita ba sai rijiya aka ce maka kai wani musamman wani gaya maka dan da ita ne waɗannan na aka ce da su wani daga na aka ce sai ya gudu ya je bid da ya dawo a ƙasa sai ga ya naɗa wando eh Eh? kun gano wannan da kyau sai na kenan ya halatta a yi sadaki bil ijara no kamar ya eh nam shirin da ta yi ba ya nuna alama ta yadda kenan barakallahu fi ce shirin da ta yi tunda duk wannan magana tsakanin ma'aikin Allah ne sallallahu alaihi wasallam da wannan bawan Allah ita tana nan ta yi shiru ne yawwa shirin da ta yi ya nuna kenan ya yi don ba ta ce ufan ba eh a gani annan musa alaihi salatu wassalam ya yi aikin ƙwadago na shekara goma a gani game da abdullahi ɗan abbas ya faɗa yake ce Allah ta'ala yake cewa yake hikito magana sirkin annabi Musa alaihi salatu wassalam a nan birnin Madiyana me sunan shi eh yace inni uridu an unki haka ihdabnatay hatayn ala an ta'jurani samani hijaj fa in atmamta ashran fa min indik wa ma uridu an ashukka alayk satajiduni insha Allah min as-sabirin من الصالحين نعم من الصالحين قال هذا بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليه ما الله على ما نقول وكيل قال الله على ما نقول وكيل الله تعالى شيني وكيل أكا أبن مكي مغانا yace inni uridu an unki haka wannan bawan Allah yace ni ina son auren maka da ihdabnatayya ɗaya daga cikin ƴaƴan nan nawa mata guda biyu ina son auren maka da ɗaya daga cikin su dan su ne wanda ya shaye musu da ruwa ko wallan ma wara da ma'amadi yana waje da al'ummata min nasu su kone waje da min duni mura ta zudan kala ma ka kuma kala ta lanaske hata yusu dira ri'a wa abu kabir fasa kala huma sun matawalla ila zulli fa kala rabbi inni lima an zalta ilai min khairin faqir fa ja'atu ihda huma tamshi ala istihya har zuwa nan tana kunya malam gidan annabta ne kuskure ni wa tsohon karatun ne ni bai jani kuma mai yace maganar ko sai ya ce ni uridu ni ina so in ji sirki annabi Musa kenan an unki haka in auren maka da na tayya ɗaya daga cikin ƴaƴa matan nan nawa hataini waɗannan ina son auren maka da ɗaya daga cikin su ala an ta'jurani samaniya hijaj akan ke mini aiki na kodogon tsawon shekara takwas fa in atmamta ashran idan ka cika ya zama shekara goma fa min indik nan ganin daman ka ne <coughs> eh yana sai kai goma ne a gini amma dai in dai ya takwas ya kammala annan musa alaihi salatu wassalam yayi abdullahi dan abbas ya ce idan an tambaye ka shekara nau'i ka ce goma idan an ce wace ya aura a cikin su ka ce karamar kun gane magana ku fala ma qada musa al-ajala wa sara bi ahlihi ana samin janibi tsori nara yana kammalawa kenan sara bi ahlihi sai ya tafi da iyalansa aure ya kullu eh eh kun gane magana da kyau ina muke ina muke ku yau a kulo wannan labarin kuke so ba sai an kammala ai ba wannan labarin muke ba da ba tafsiri muke ba yanzu annabi Musa alayhi salatu wassalam yayi kodago tsawon shekara nawa shekara goma ya nuna kenan ya halatta a yi sadaki da kodago na tsawon shekara goma tsawon shekara biyar tsawon shekara bakwai tsawon abin da gani daɗin babu ai ba da yawa ɗin ba kai hattara da alayyahun kan juji hatara hatara gabanka hatara gabanka da alayyahun kan juji hatara gabanka da alayyahun kan juji eh. to a irinsu ne za a ce sai ka yi ka dubu in ji mutanen jajaye abin da ake bukata kullum saraki ya zama mai sauki ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a garfe ce mafi kyawun aure mafi kyawun mace ita ce wannan aurenta bai zama da wahala ba komai ba a bukatar wahala mun bayyanci wannan da kyau nam yanzu ya nuna kenan ya halatta a yi sadaki da al'urud ba kuɗi kaɗai ba al'urud abin nan kayan amfani abin amfani a ina za mu ciro wannan to da khatim min hadid da al'iza ma'ana ba sai ka lalo kuɗi ka bayar ba ka gano wannan da kyau ko idan ka ce ga hansa ɗinka a matsayin sadaki hansa ce dubu saba'in da biyar ake siri ta ka ce ga ta a matsayin sadaki shi kenan ya ke aminu ku alaikun salam eh. aya aya shirin aka ce tsaye inda aka tsaye da kai na sai ya karanta da ita ne za su tafi gida kai ko annabi Musa ba sai da aka kammala aure sai da aka kammala tsawon abu na nan ba sannan sannan ya tafi da ya tafala ma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi a sai da ya kammala yi sai ya kokari a kammala yi a gani wani bai zanga ce karanta aya goma ka kira min ruwa sai ta ce a yan tambaye shi nawa ya haddace ya ce suratul baqara ka gane ko saboda haka ya riga ta tan zai yi sai ta ce ita kan alhamdulillah suratul baqara dan din nan daman ta abun nan daga ayatu dail ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantu din nan abin da ya kasu ne bata kammala ba wannan wannan munin ba eh <laughs> aga ga kira kaga ya kira ta kira mai ruwa ko ko kuma ta ce da ruwayar duri take bukata ko da ruwayar abu amur albasari an gani ce alhamdulillah ruwayar hafs da warsh ta ta kammala wani alhamdulillah tana bukatar abin nan hisham take bukata karanta da ita ka ce kayan kura kayan kura za ka magana da na ce za ta eh eh ruwaya ba ta ce daman da ruwaya hisham ko ibnu takawan da yadda take so a karanta da ita eh da kalon da da abul haris da sauransu to yanzu ya kenan za a yi shi lokacin yake jin sunayen su <laughs> eh a shi kenan ina sai shiga gari sai shiga gari a ce akwai wani bawan Allah da yana da su amma yanzu ya tashi ya koma ibadan eh, sai ya naɗa kayan tafiya zai yi kun gane maganar alaikun salam rahmatullah eh in ba ba da sadaki ba ba aure Allah ta'ala ce wa atu nisa sadaqatu inna nihla wannan kuma an yi alkawari ai wannan ya halatta ai an yi wannan ya halatta ai a daura aure da alkawarin zaka bayar zaka bayar da sadaki ai shiru ko zaka bayar da sadaki kaza akwai bambanci ko babu akwai bambanci kayi alkawarin zaka bayar da sadaki naira dubu hamsin shikenan an faɗi shi ko kuma kayi alkawarin zaka bayar da sadaki ba a faɗi sadakin ba wannan dai ya halatta amma da aure ba a faɗi sunan sadaki ba wannan shine abin da bai halatta ba ban kammala ban kammala a kai wannan bai halatta wannan bai halatta ne eh. kun gano wannan da kyau hatta magana farko da muka yi cewar ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce na auren maka da ita ta sanadiyar abin da kake da shi na alƙur'ani sai malamai suke cewa shi ya ɗauko sadakin ya bayar aljihunsa eh sallallahu alaihi wasallama saboda kaga ana ai a wannan fasara ta farko ya nuna cewar babu sadaki kenan amma a wannan fasara ta biyu ya nuna cewar sadaki shine karantar da ita kun gane wannan da kyau ko saboda kaga idan hakan ya kai labari idan mutum ya ce yana so ya komai da komai sun yi mai kiki kaka yana so da Allah ka bayi sadaki sai ka ce to kana bukatar haddace maka izifi kaza kenan misali a kai izifi talatin ya yi yawa ina ma ashirin da biyar a kai sai shiga wani je maka sai dai in za ka mai interview ne kai za ka gane amma wani bur sai je hadda ya coge kawo maka ita to ake kasar lungun da zaka shigar da shi kamar ya yau gobe da komai mana shine muke magana cewar waɗannan matakaiya da aka biyu ya nuna suna da asar ba kawai za a ce kawai ka haddace ƙor'ani kawai ka yi zaji kan auren maka ba inda haka ne a sallallahu bai kawo shi shine a ƙarshe ba kun gane maganar da ya zama shine a farko sai da ana buƙatar da ya kawo wani abu babu ya kawo wani abu babu ya nuna wannan yana da ya akwai yiwuwar a kallashe shi kenan ka gane maganar ko tambaya annan ba shi Allah kira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi khutbatul haja innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wannan daura aure din eh bai bayyana ba ya nuna khutbatul haja kenan mustahabi ce sunna ce ba wajibi ba kun gano irin waɗannan al'amuran su ne za ka yi amfani da su idan aka ce al'asul fil amri alwajib illa idan sarafu sarif asali wani umarni shine wajibi sai dai idan an samu wani dalili da ya tsige shi ya cire shi daga wajibi ya mai da shi wani abu kun gane wannan da kyau yanzu abin da ya cire watakila ko da ka samu umarni nan gaba cewar ana hutubatul haja da sauransu kasancewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi haja a nan ba ya nuna wancan umarni in akwai shi ba wajibi bane kun gane maganar magana ta biyu bawan Allah ya ce zawajini ha ka auren min da ita yanzu wani ita ce shiga ta mai kenan ta neman aure akwai shiga a wurin neman aure shi kuma sai ya ce an tuka ha na auren maka da ita bai ce zawaji tuka ha ba sai ya nuna lafazin a tazawij da lafazin an nikah duk ɗaya ne wurin aure auren min da ita ya ce na auren maka shi wanda yake nema auren ya lafazi da me da aure ya ce auren min da ita shi wanda zai aurar ya ce na auren maka ina fatan kun gane sigar da muke magana to amma yanzu in an zo neman aure sai ka ji su dangin miji wakilan miji sun ce mun ga iri muna so ruwan da muna aka yi kun gane maganar kun gane maganar waɗannan lafuzza dole a hattara a kansu yaron mu ya ga yarinya yana so da aure ko ba kai ke ba lafazin aure ya fito ko bai fito ba amma a zo ana kwane kwane a yi nan a yi nan a yi nan malamai sun tsananta sosai da sosai akan abin da ya shafi alfafu lafazin da za a yi amfani da su shi ma ba zai ce na baka ba na baka kyauta ce ko mun ga ya muna so to mun baku a'a mun ga ya muna so mun ba ku akwai lafazin aure a ciki babu lafazin aure a ciki ok sai a hatara sosai da sosai dan ya ga ya na so zai aura mun auren muku kun ga lafazin aure ya fito ta bangarori din duka ya ce zawajini ha auren min da ita sai ce an ka tuka ha na auren maka da ita kaga bai ce ban kyautatta ba bai ce na baka kyautattar ba saboda haka lallai sa sa ido sosai da sosai a ga aure din ya fito a ciki wani hadisi bukhari da muslim da abu dawud da tirmidhi da nasa'i da ibn maja da ahmad da surraito shi ma'ana a kare da wasu a kenan ko nan Ah, ai kaji abin da na faɗa na ce ya halatta ai sadaki da al'arud al'urud al'urud bi dhammil abin nan haja ka gane ko haja kamar yadda sa ba shine muka bada misalin ya halatta ai da mashin ba mashin din shi shikenan yake da shi yake kabu kabu da shi sai ya bada shi a matsayin sadaki shikenan mashin yanzu ya zama mashin din wa mashin ɗinta da takardu da komai zai koma nata ne da Allah ba mummi haya ce a so take kullum a danga wanke shi kawai wallahi tana so ta danga ganin shi haka din yana ta kyalli <laughs> eh eh <laughs> sai haya wurin magiji ka gane wannan da kyau ko so daga karkashin wannan dan an bada sadaki na littafai kar ka manta fa akwai littafai masu tsada fa abin nan tafsirul qur'an abin nan ibnu jarir tabari tahqiq turki ni kaina a garin madina riyal 500 na cire na bayar a inda na saye shi ka gane ko wanda yake a lokacin riyal 500 kusan naira 20,000 kenan littafi guda ne ka gane wannan da ke ko tsawar kan mutum yace zai ba da sadakin littafi usasu ne ba kuma akwai ya yi da za a ba da sadakin su no eh duk wani abu da yake da kima duk wani abu da yake da kima ta ce ta yadda ba wai ake mata daɗin baka aka ce mata ai an taɓa yi a zamanin an taɓa yin kaza ma'ana dai kawai ita ce ta ce ta yadda wannan abu yana da kima ya halatta a matsayin sadaki ka fahimci maganar ko ya halatta a matsayin sadaki ta amince da hakan ba kwarai kuwa ko sadaki aka sa mata dubu goma ta ce kai gaskiya a kara kenan sai a kara

ya shafi aro da kuɗi komai inda kana da shi eh su waɗannan kana da wani abu a wani lokacin ka kawo kuɗi a matsayin sadakin yayi in ka kawo aro a matsayin sadakin yayi ka gano duk wani abu mai kima mai daraja da za ka bayar a matsayin sadaki in ka kawo shi yayi to shi a ciki babu komai sai izar ɗin shi kawai mana yanzu inda da yana da wata katuwar babban riga misali hidima ce kuma ka gane wannan da kyau ko zai yi kenan amma dai al'urud ya halatta a yi sadaki da al'urud duk malamai sun yadda ya halatta a yi sadaki da al'urud mai kima ya ga ci kawai ya sha bamban ne da ya kai rubu dinar ga waɗanda suke cewa sai abin da ya kai rubu dinar ka gane maganar ko amma ya halatta a yi sadaki da al'urud abu an ji al'urud shine abin da yake haja wani abin da ba kuɗi ƙididdigagge a hannu ba a duk wani abin da yake haja buhun barkono ne buhun tumatir ne kwamfuta ne ka gane wannan da ke ko ko kuma a to yanzu ya halatta da sharaɗin sai ka gama biya mata kudin makaranta sai ta gama makaranta kai za ka biya eh yawwa kamar da wancan da ya je ino ma shekara uku shekara ma da kuma ne ce har shekara goma sha biyu ana yi to haka ita kuma za ta shiga makaranta yanzu za ka biya mata kuɗi to sai allahumma sai dai na shiga makaranta ba zai iya zama ajilin ma'alum ba saboda akwai kari oba akwai kaza akwai kaza eh yawwa sai dai ka yarjejeniya coe shekara uku ko saboda ka zaka biya mata kuɗin makaranta na COE shekara uku yanzu idan ta kari oba ita za ta biya sauran kenan to kaga kuma auren ka zai shiga wani hali kenan inda sai ta kammala zai aura kun gane maganar yau an kuma jami'a ce ya dangana ga faculty da za ta yi galibi dai shekara hudu ne to idan kaga yanzu an yi ajalin ma'alum an yi lokaci kididdigagge sananne wanda yake za ta yi wannan hidima na shekaru kaza sama da a ci an sake sakaka ita kuma ta sa ana biya mata kawai ta je ta ta gantalinta ta ta kare uwa ba tare da ta sani ta san za a ta biya mata kuɗin jarabawa da kuɗin makaranta na ji kun yi shiru aure da wahala fa sai an dage sosai da su dagewa za a yi قال رحمه الله عز وجل وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيما رجل تزوج امرأة وهي وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداق فلها صداقها كاملا وذلك لزوجها غرم على وليها قال مالك رحمه الله عز وجل وإنما يكون ذلك غرما على وليها لزوجها إذا كان وليها الذي أنكاها هو أبوها أو أخوها أو من يرى أنه يعلم ذلك منها فأما إذا كان وليها الذي أنكاها ابن عم أو مولا من العشيرة ممن يرى أنه لا يعلم ذلك منها فليس عليه غرم وترد, وترد تلك المرأة ما أخذته من صداقها wa yatruku laha qadara ma tusta bi wa haddathani an malikin an yahya ibn sa'id daga malamin malik yahya ibn sa'id al-ansari an sa'id ibn musayyab daga sa'id dan musayyab annahu qala sa'id dan musayyab ya ce qala umar ibn khattab radiyallahu an umar dan khattab Allah ta'ala ya da shi ya ce ayyuma rajulin duk mutumin da tazawwaja mar'atan ya auri mace wa biha junun tana da taɓa hankali mutum ne ya auri mace matar tana da taɓa hankali bai sani ba in kuma ya sani kowane hukuncin shi ba ya auri mace tana da taɓa hankali auju zamun ko tana da kuturta au baras ko tana da kuturta to wace kenan kamar ya kuturta sau biyu ɗaya mai ruwa ɗaya mara ruwa famassaha sai ya sadu da ita falaha sadaquha kamilan ita matar ta ci sadakinta kaf wa zalika li zawjiha ghurmun ala waliha wannan kuma ya sa mijinta yana bin bashi akan waliyan da suka ɗaura mata aure sai sun biya shi sai dai in ya ce ya yadda an gane maganar mutum ne ya auri mace tana da taɓa hankali ko tana da kuturta ba a yi mai bayani ba sai da aka ɗaura auren sai sa da ita sai ya ga haka shi kenan ita dai ta ci sadaki saboda kuma duk wani abu kayan aure kuma sai iyayenta su biya shi in ya ga dama haka ɗin in kuma ya ce ya yarda shi kenan to yanzu wannan waliyi ne zai bayar dan ya ce ala waliyiha akan waliyinta waliyinta kuma shine wanda ya daura aure ko ba kai ke ba قال مالك رحمه الله bakin waɗannan karatu tukan sai karatu mai zuwa gobe Allah ta'ala ya kai mu karatu na gobe zamu bi su ne a sama sama haka wa inna ma yakunu zalika ghurman ala waliha li zawjiha abinda ake nufi cewar bashi zai kasance akan waliyinta da miji yake bi idza kana waliyuha allazi ankaha idan waliyinta wanda ya aurar da ita ya kasance huwa abuha babanta ne aw akhuha ko dan uwanta ne aw man yura annahu ya'lamu zalika minha ko mutumin da ake gani eh ya cancanta a ce ya san wannan rashin lafiya tare da ita wannan shine wanda zai biya me zai biya bashi akan miji fa amma idza kana waliyuha allazi ankaha amma idan waliyin da ya aurar da ita ya kasance ibnu ammin dan baffa ne a maulan ko wani yantaccen bawa ne a gidansu min al'ashira daga ninginsu mimman yura annahu ya alamu zalika minha daga cikin mutanen da ake ganin shi ba lalle ne ya zama ne ya san waɗannan abubuwan tare da ita ba ko ba ka ba sun gama tattara auren su gaba daya sai aka ce algafa tamara malam haya mana so ka zama mana wali ga wannan yarinyar ba a gaya maka ba sai saura sati daya da daura aure din ko kuma saura kwana uku kai ne ake so zaka zama walinta kun fahimci wannan da kyau ko mutum ne mai kima a unguwa mai daraja ne a unguwa ya halatta ya zama ko bai halatta ba ya halatta amma ba lalle ne ya zama ne ya santa ciki da wajenta ba tunda ba a gidansu take ba bai so ba lalle ne san wasu abubuwa nata ba to yanzu waye zai biya kenan shi zai biya a ba zai shi zai biya ba falaisa alaihi hurmun ba zai zama wanda shi ne zai biya ba Wata ruddu tilkal mar'atu ma akhadhatu min sadaqiha sai matar ta bayar da abin da ta karba na sadaki ta yatrukul ha qadara ma tustahallu bihi sai abin mata gwargwadon abin da ya zama na ya halatta da shi da aka sadi ita da shi wannan dai fashin baki waɗannan karatuka sai sai gobe a darasin gobe in Allah ta'ala ya yarda saboda haka in za ka wali walici da ya halatta ka dan san wani abu kada ka ga san maci daga wani alƙali tun da kai ne na farko wanda za a yi kowa da sammaci wanda yemi ya ɗaura aure ana son ganin ka ka daura aure da wannan baiwa Allah da wancan eh ya ce tana da taɓa hankali ba kuma bayani ba a ga sai ga da mutum ya yi a kotu <laughs> a kafa alkali kun gane wannan da kyau ko yawa sai ce a'a shi dai alhamdulillah mutum ne unguwarsu ana ganin shi da daraja da kima shi ya sa aka wakiltar da shi ya daura ya zama waliyi na yar ba wai ya san bayanin ta ne filla filla ba sai ya ce to yaje zo da iyayenta zai ga irin Mustafa ko take سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله